بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da tabbata ga Allah mata a kan sarki muna gode mai da ra'ama ce da baiwa ce da ba mu ikon sake haduwa sai dai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin su ne girma har yau dai muna cikin suratul anbiya sura ta 21 jiya darasinmu ya tsaya aya ta saba'in da bakwai. In ba manta bare muna cikin sassoshi guda goma da Allah subhanahu wa ta'ala ke karanto muna cikin wannan sura don ya faɗakar da mu ya ilmantar da mu cewa tafarkin annabawa guda ne babu sabani shi ne tauhidi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akan bauta mishi shi kaɗai ba abokin tarayya. والقصة الخامسة ولتاش من يو كفة تبيا هي قوله تعالى إذا تشير الله للجرمة cewa Allah mai girma wa Dawuda, da an bada musu labarin annabi Dawuda wa Sulaimana da labarin annabi Sulaiman ai kessa ta goma ka karanta masu kistoshin waɗannan manzanni su biyu wabtila'uhuma da irin yadda Allah ya jarrabe su bin ni'imati da ni'ima ya ba su yalwa da ni'ima wani mulki ya ba su mulki kowannen su sarki ne mai karfin mulki kuma ga ni'ima ta kowane ɓangare wa yuqdalu minhuma ana yi wa badali daga ambaton dawo da Suleiman a ce izya a kuma da Bil'ab ka ambata musu da suka yi hukunci game da barnar da aka samu a cikin gonar wasu mutane aka lalata musu shuka. Kowa zawon, ko dai wata shuka ce auka ko kuma gona shi ta inabi sai dabbobin wasu mutane suka shiga cikin gonar wasu mutane suka yi musu In sadda na fashaddi ya gana mulkauni dabbobin wasu mutane suka yi ɓanna a cikin wannan gona. Ai, ganamu ba a bi ƙaumi dawo. Dabbobin wasu daga cikin mutanen annabi dawo. Ai, ummati wasu daga cikin al'umma. Ƙarar da Abbasin, Ibn Abbasin ya ce wa da. wa abin da ke faruwa an da rajulaini an samu wasu mutum biyu da ala sun shiga ala dawuda wurin annabi dawuda alaihi salam A ahaduhuma na ɗaya daga cikin su sahibu arsin ne mai gona wanda yake da shuka a cikin gonar wal na biyun sahibu ganin. shi ne mai dabbobi da suka shiga a cikin wannan gona su kai ɓanna. Saboda haka an samu manomi da makiyayi. A rikici ya shiga tsakanin su na ɓannar da dabbobi suka yi a cikin gona. Faƙada kayan arzi sai mai gona yake. Ina haza wannan bawan Allah in gana mu dabbobi ne sun afka lailan cikin dare ko sun wasu a wata ajiye suka afka fi hamsi a cikin kayan noma na ba a fara su sai dabbobin sa suka lalatar da amfanin gona ta wannan tuk imin shai'a ba su da komi ba duk sun cancanye sun fata ta shi fa mu dawo sai annabi dawo ya ba mai gona rikabar ganin asalin dabbobin fil harfi madadin kayan gona ne sai annabi dawo ya ce to kai ne dabbobi ka miƙa ma mai gona dukkanin dabbobinka a madadin kayan gona na shi da suka shari wannan shi ne hukuncin da annabi dawo ne fa haraja da makiyayi da manomi da suka fito daga fadar annabi Dawuda. Famarra sai suka gitto ala Suleiman. Wa huwa ibn da ashara sana, sannan yana ɗan shekara goma sha Faƙala sai Suleiman ya tambaye su, kai fa ƙawa bai na kuma, ya mahaifina ya yi hukunci. Fa aka barahu sai suka faɗa mishi. faƙara Sulaimanu sai annabi Sulaimanu ya ce lokacin juna na shekara goma sha ɗaya ma. Lau wullitu da za a cikin tare ne amra kuma hukuncin al'amarin lau a wani da da aza da ni ba aka bane hukunci ba. Da za a ce ni zan yi hukunci ni ba aka hukunci ba. Wa ruwa an ruwaito annahu shi قال غير هذا قال يا شيخ غير هذا أرقى wannan wannan hukunci ya yi sauƙi bil fari ɗaya daga jama'a wannan hukunci ya yi tsanani akwai hukunci mai sauƙi wanda ya ga wannan sauƙi to da ya faɗi haka a uku biyar da zalika dawo da aka zo aka faɗa ma annabi dawo da hukuncin nan da kai dan ka Sulaiman ya ce ai akwai hukuncin da ya yi sauƙi fada sai baban sai ya shi dawo da a dai annabi Sulaiman fa qala lahu ce mai kai ka takamu in kai na ya za ka yi hukunci wayurwa an rawaito annahu qala lahu annabi Dawuda ya ce ma annabi Sulaiman bi haqqin nubuwwati ina magana da kai da matsayin annabanci wani ubuwwati da matsayin haihuwa ni ubanka ne illa ma akabata ni lalle sai ka faɗa ni bil da zai huwa wani irin hukunci ne an bani sauki bil fari ɗaya daga waɗannan jama'a su ƙala sai annabi Sulaiman ya ce yake sake da gana ba ka bada waɗannan dabbobin ila sahibin zarni ga mai gona yanta bi ubi darriha ya ci gaba da amfana da madararsu wa nafiha da yayan da suka haifa wa sufiha da gashin su da ake yanka ana tsatsaka kayan zanyi da makamantansu wa yaqulu sahibu al-ganami li sahibi al-ardi mai dabbobin ga ya je ya samu iri ya dawo gonan mai gona ya shirka irin nan ya nome shi misalu arziki kamar wanda shi ne gona ya nome iri sai za a fara ma'arku ka hayatihi in shifkar ta hito har ta kai daidai sadda mai dabbobi ya sa dabbobi da suka shi dogi a da'ari to sai a ba da gonar ga mai ita wa a harba fara gudana da gana wushi ko mai dabbobi shi a shi dabbobi ne. Kuma Kun fahimci hukuncin ma A tsohon mace da hukuncin Dawuda. Shi Dawuda ganin ya kai abinda an ka cinye na gona dabbobin nan so an gobe. za a kai mai dabbobin ka sallama dabbobin ka gaba ɗaya ga mai gona tun da ka cinye mai kayan gona shi ko annabi Suleiman suna ganin a'a ba haka ba a yi a ba mai gona dabbobin kai a can wuri ne duk madara da ya ba ta shiga duk abin da an ka haifa suna ga hannu ne na shi ko mai dabbobin zai je ya samu ya zo ya gyara gona ya shirka ta ya noma ta har ta kai dai ya san da ya ta sannan a ba shi dabbobi ne na asali ban da ɗaya ɗaya na wancan nan shi ke dan an walwala annabi shi suna ganin wannan hukunci ya yi da wuce فقال داود sai annabi dawo ya ce alaihi salam alqaba'u ma qawaita lalle wannan hukunci ne hukunci wannan hukunci naka ya yi daidai qala Allah Allah ne girma ce wa kunna li hukmihim na, mun gafance mahalarta masu shaidu da hukuncin annabi Dawuda da Sulaiman fi hitti jimaru zamirin a nan an yi amfani da zamirin jami'in don yin dalili ne na jama'a da yawa kama daga uku zuwa sama lisnaini amma kuma muna magana ne akan mutum biyu annabi Dawuda annabi Sulaiman a larabci ko lamirin mutum biyu daban lamirin uku zuwa sama daban ma'ana wakilin suna na mutum biyu shine tema ba a ce le hukumin hema sha lamirin mutum biyu sai ga ce le hukumin hem lamirin jami'i kuma alhali ana magana akan mutum biyu Dawud da Suleiman. to shi ne malamai suka ce an yi jam'in lamirin ne saboda la'akari da abu kamar haka akwai masu yin hukunci su ne annabi dawo da suleiman akwai waɗanda ake hukunci a kan su shi ne mai dabba da mai gona da haka in mun ta haɗa mutum biyu don haka sau da aka da wannan sai Allah ce ke hukumin tun da hukuncin duk ya gari annabi Dawuda daya annabi Suleiman biyu mai gona uku mai dabbobi hudu kaga ai ya kai jami to da aka da wannan na ake ke da hukumin ba a ce da hukumin ma ba kada Dawudu annabi Dawudu ke da sahib da Audu ga mai gona eh, da sahib da Audu da Audu ga nan to yanzu kam an warware wancan hukunci a ba mai gona asalin dabbobi gaba ɗaya kai mai dabbobi ka ba mai gona dabbobi wa suleiman suleiman ya ce yanta ji ko bidan mai hawa na zai hawa su biya amma da ƙarfin zai amfana ne da madara da 'ya'yan da aka haifa da gashin da ake yankawa a yi sata ila an ya harku har wannan shuka ta koma kama gana kama wannan bi islahi sahibiha da gyara gyarawa shi mai dabbobi mai dabbobi shi ne shiga da gyara aji da noma da komi bai ya wuta ma ne sai mai dan mai dabbobi ne ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبهن والطير وكنا فائدين الله سبحانه وتعالى كيف فهمناها sai muka fahimtar da wannan matsala Suleiman annabi Suleiman wa hukumuhuma hukuncin Dawud da Sulaiman ko wannan su ishtihadi da ya yi ba su bane daga Allah a ishtihadi ne wara ga a Dawudu Dawudu ya komo ila Sulaimana zuwa ga hukuncin Sulaiman ina mushtahidi in ya yi hukunci sai aka samu wani mushtahidi ya yi hukunci sai wannan hukuncin hukuncinsa ya yi, to wancan sai ya dawo ga wannan idan duk sanda aka gano hukunci ko babu nan wannan hukunci ya yi wancan hukunci to a dawo ga wanda ya a bar wanda an kai daga bare in mujtahidai guda biyu sun yi hukunci wannan na da nafi daga Qur'ani ko hadisi wannan ba ya shi a hukuncinsa to sai ya zama da tsabandai ko kuma a'a na da nafi na hadisi amma bai inganta ba wannan kuma sha nafsi na hadisi da ya inganta dole a bar hukuncin wanda ya hukunci da hadisi da bai inganta ba a dawo ga hukuncin wanda ya hukunci da hadisin da ya inganta to ta wannan ne ake bibita hukuncin mazan wani da mazan wani ba wai don suna ne ba ko don daraja ne da wasu cikin mutane ko falala ce ko karama ce, ba don haka ba ne in don daraja a ya da dawo ya yi man daraja shi ne mahaifinsa ala kulli hali dukkanin su annabawa ana amma dawo ya zarta shi da shi ya yi kuma nan bai cin mai don babu ba a yi shi shahararci samar da haka wa kullum kowanne min huma daga cikin na hukumar mun ba shi hukunci ainihu wata mun ba shi annabanci wa ilman kuma mun ba shi ilmi bi umuri din da al'amuran addini kowanne su mun ba shi annabanci kuma mun ba shi cikakken masaniya game da al'amuran addini sai marubucin tafsiri ya ce rahimu Allah ta'ala wa jazahu an al-islam wal muslimin khaira hada fi shar'ihim wannan a shari'a su kenan a shari'a su zai zo a yi haka wanda Suleiman ya ce amma fi shar'ina amma a shari'a mu fa hukumu dawo da aqrab hukuncin dawo da yayi hukunci idza kana qimatu dawadi in yazan qimar dabbobin nan to qadiru qimatul harfi suna daidai da kiman noma in ya kasance 'yan an wa dabbobin nan kuɗi aka wa abin da aka lalace da shuka kuɗi suka zama daidai to ai shi kenan sai ya bada dabbobin nan ya biya kenan kina gani ma ma'ana ba wa sahibuha sai ya zama shi mai dabbobi mufallafun ayi mai falal Ayi mai falal don abin da ya mallaka daidai da bashi mai gona na tafi ya je bashin kayan gona din to ali ba a gani in kayan gonar da aka lalace suna dubu ɗari da sai zan dabbo da gabanin su dubu ɗari ba ga ba shi ba ko ko ya zama dabbobi dai su ko suna dubu ɗari biyu ba zai ba ya canji mai gona to in kayan gona suna dubu ɗari biyu kuma dabbobin bakin su dubu ɗari biyu a shi kenan an yawan gaza sai a shi dabbobi ne kawai ya zan mufallar fada sai aka yi mishi kira an gane misali ba to haka ba sai a sayar da waɗannan dabbobi a biya mai gona aure a zuwa ko ya karɓi dabbobin ɗan rafiya in ya yarda da su dabbobin su zama madadin abin da aka lalace mishi na gona. Wa ma fi a cikin wannan hukunci akwai abin da ke ciki ne min kafa il husuma na yanke husuma. Idan aka yi haka an dakatar da hukuma bin khilafi hukumin Suleiman sabanin hukuncin Suleiman don har yau da ƙari ba tun da asalin dabbobin dawa ba su gani shi ko zai sha madara zai yi amfani da 'ya'yan da an taya ba don haka lokacin da yawan gana aikin gona shi ko wancan dabbobi na da gare wani abu na yin shiga amma ya kai haka kudin dabbobin ka kudin abin da kan lala sai ka biya to wannan shi amma yana abin da aka yi yau idan mutanen a waki suka yi masa ɓanna ko wasu dabbobi sai su kawo musu su kawo ga mai gari ba zuwa za a yi adiyo ɓannar da aka yi ba a yi wajen kima ba wani abu kawai in kawai a murkushe kawai a shi wani abu ga mai dabba a kashe magana wannan ba hukunci na ba wata hanya ta kawai ta shi da ceto abin da ya kamata in dabba ta ma ɓanna to a zo a ci a abin da lalata ai mai kima sai a ce mai dabbobin na shi biya shi kenan sai ya biya shi kenan kuma lokacin da ya gaji yanka shi wanda a ta dabbobin da sun kai banda baya ba mai gari ko fiki haramun na mai gari a ce ko naira kuma kai da an ba banda in ya biya ka ansa kuma ba ka ba mai gari ko fiki in ya ansa haramun ya ansa wannan shi ne hukuncin sannan sai an duba an gani shi ɓannar da ma an da ma ana biyan ta ko ba a biya don akwai ɓannar da ba a biya misal abin da mutane suka al'adanta da ranar su fi da gobin da daddare ko su tsarni to ku ko masu gonaki da ranar ku tsar kayan ku ko kai shingi ko kan jewaye da waya ko kan jewaye da katanga ko ka ɗau tsaro ko a haɗa kai ne ka sani amma haƙƙin masu dabbobi ne ya an al'adance a gari da rana aka fitin dabbobi to suna da yanci suna damar su kai in ko dabbobin da sun kai bana da rana to ba su biya in ko da aka ɗarme dabbobi sai ba su ba ko sun ɗarme sai suka kuce suka je suka yi balla kamar da zargi to za su biya haka shi ne hukunci a cikin mawaɗa maliki na imamu maliki rahimahullah kuma bara bin azim ta ta yi hadaman madina ta yi ɓata sai a da yi hukunci a kan cewa masu kaya na noma su tsaye abinsu sadda aka al'adanci masu dabbobi su ci dabbobin su kiyo sadda ko ba al'adanci a cikin dabbobin su kiyo ba to in dabba ta yi na mai ita da na ba ta an gane wa to wannan haka to idan muka riba wannan kissa tana karantar da mu ana karɓar gaskiya ko da ga yaro annabi dawo shi ne ma'aikan annabi ba. kuma shi ma mutu ne amma karɓi gaskiya daga yaro na shekara goma sha to kakka shi tun da kai abubuwan mallan duk wanda ya faɗi magana inda ya shekaru goma gaskiya da ba wannan wata hauka da ba a san maganin ba wani akwa makabulun wa launin ijima da abdullahi da wani cikin fizuwar su wani akwa makabulun wa launin jahil ko jahil ne ba da gaskiya ana karba da gaskiya da ya sani ta. abin da ya sani na ya sani dole a karba to amma yau aka san za ka ga yaro ya shi da ilimi ba a cika karɓar maganganu ne ba amma yana da kuɗi ba za a tafi kuɗin ka in yaro na da kuɗi za ka ga da cijai kwakwafi manya sun kewaye shi na sami amma dai ilimi na gare shi yana ma yawa a shekara yaro na yau da tashi amma yana da miliyoyi ko miliyoyi ba a ta yau da tashi in ya baka za ka karɓa amma in ilimi na in ya baka ba za a karɓa mutum da yaro kaga wannan hukunci ne na an aka hukumar jahiliya ta yi famin haza ƙila daga nan aka ce kana hukumuhu ma da wahayi wasu malamai suka ce a hukuncin su ba istihadi ba ne wahayi sai dai wa wasani hukunci na biyu shine hukuncin annabi Sulaiman na tabbata da awwal ya sha hukuncin farko na annabi Dawud bi da ne kaulihi wa kunna li hukmihim shahidina bi dalili qawlihi وكنا لحكمهم شاهدين وكنا آتينا حكما وعلما فقولا الله يشكو ونحن مباشر أن بنشي مباشرين تطير لكنا أشعر كنت لكم كيف باشتهاد بلد وعيني سيدي لدو يا شاهد نغرد فعليه أكم ونن المسألة ونن مسألة وقعد كينا ساكفا شيء بعد الربوط سليمان بيشان عم بعد Suleiman annabanci ba yana ɗan shafai ba. Al-Qa'ida da Qa'ida nan ta annabawa gaba ɗai ana ba su annabanci ne a sadda suka shekara arba'in. In ba irin ya haya ba ko wa atayna ul hukma sabiyya. وذكرنا مع داود الجبال من غور يوعى تare da annabi داوود ya sabbe da kula da tasbihi wa tsaira da tsuntsaye an more ma annabi dawo da zuwa. in yana ambacin Allah yana ambacin Allah sai ya bari sai zuwa su kuta mai kusa da shi don suna mai ko kuma tsuntsaye su kama mai kusa da shi don suna mai tsaira ka zalika tsuntsaye ma haka nan sukhiyar an hore duk tasbihi don tasbihi ma abu da da annabi dawuda da amri bibi saboda an hore shi da yin tabbiri idan waje da fatra in ya samu wato tanyancewa haka liyan shida da wurin ya koma samun nishadi wa kulla fa'ilina mun kasance mu muka aikata tasira kori tasbihihima tasbihin zuwa da tsuntsaye ma'abu tare da annabi adam tare da annabi dawud wa in kana adaban yadda kun ko da yake abu mai ban mamaki a wurin ku a ji zuciya ya tafi to ba abin mamaki ba zuciya ya tafi ko lokacin annabi ma sallallahu alaihi wasallama zuciya ya tafi ai su da sani dawo. akwai ban mamaki a ce zuci yana karba ma dawo da tafi kama ka al-hasa kamar wanda tsakkowa sun kai tafi ki kafin rasulullah a tafin manzon Allah sallallahu alaihi wata mai annasu zalika kuma mutane sun ji haka mutane sun ji wannan annabi ya rika ɗaukowa suka yi tasbihi cikin hannu ne yabba abubakar suka yi tasbihi cikin hannun abubakar yabba umar suka yi tasbihi cikin hannun umar kuma da na ji wa kana dawudu dawudu ya kasance ruwa da zai yasma wa ala shi ɗin gaji shi ɗin gajin da zai a waɗannan duwatsun da sun zaki amma shi a nai muhammadu duwatsun da suka yi tasbihi gare ba shi ɗaya ya ba kuma kenan yan mu'jiza ta duwatsu su yi tasbihi to mu'jiza annabi Muhammad ta yi da annabi Dawuda don shi annabi Dawuda shi ɗaya ka jin tasbihin su shi ko annabi Muhammad kowa ma ya ji a wani awwal wani ruwa an ruwaito annabi da haza irin wannan waka a ya abu da gaira wahidin ga gaira mutum guda min hasil umma na wannan al'umma كان مدربه مدربه يا يعني كذا بن عبد الله بن الشخير إذا رأى بيته وهي شغلة لي فقط ضاع سبحان الله صدع أن أبو آدي ودك كان لا أشكل آدي لك سبحان الله كرامة تشهد هو مريضة ولي الله لو كان wannan كرامة ba abin mutu ta yace subhanallah sai kawai shi komai da a cikin wurin ayya duk su ce subhanallah saboda karama dama waliye gaskiya kuma karama su gaskiya ka mutum waliye fasikanci ka mutum karama fasikanci ka sai dai akwai waliyan Allah akwai waliyan shaitan Allah ya ce ala inna awliya Allah kada waliyan Allah can ko sai ce fa qatilu awliya ash-shaytan kada akwai waliyan shaitan to sai kuma karama ba ko wace karama a gaskanta ba duk karama ta kawai wajen Qur'ani a yana ba karama ta ba in karama ka tana wajen Qur'ani to ba karama ta ba kin kiro da an tsaya karamomin waje ba su wajen Qur'ani karamomin waje ba su karo da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka duk wata karama da kace an ruwaito ka kwatanta ta da Qur'ani da sunnan manzon Allah sun kai ba daidai ba to wannan karama take shi a ita ko ni tana ta wani wani a tafi rayuwar wata ɗan wani ce da an so mai ya tattar mai ya tattar mata ɗanta ya ji da mala'ika mutuwa ya ce mai kwato rayuka ya ce wai zo zage kuma ya tashi a ga sai a ce ta zo mu shi da ko gatan gatan hmm. la ya ba a ma a mara mai faru da mai umarna ko kuma Allah ya ce zai ya abu ne ya ce a fi ani Yan Allah ya gare ba mu sarki sai Allah zai shi kaga wanda ina shi da yawa ai ya ta gaba karawa kuma wanda aka raka ma kare da shi shi an san mutum na na Allah mutum ne mai kirki mutum ne mai imani insha Allah tun mutane kirki magabata sai suka kawo ga abaloli da sun yabi shi da ƙarfi baka ka samu wanda za ka same shi ya ya furta Abdulkadir Jilani a tarihinsa ka ji an ce ga wani abun aisha ko ka ji an kuɗe duk magabata cikin littafansu in sun ka kawo da ambalolin da sun yi aka can wani mai kama da shi shi za a ga cikin littafin tarihi ana sun tafi asali ne ba kudin jawayi yanayin kakashi zai hukumar lokacin ta kama da aka gashe gidan yari da gidan yari ya tsere ko ba lungu ya ce wani da a tawaɗi وعلمناه صنعة لبوس لكم لتوسلكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وعلمناه الله يشي من سنة النبي داود صنعة لبوس sana'ar saƙa ko ƙera wahiyar dir'u ita ce rigar sulki rigar ƙarye ka sa ba ta kai da jikinsa in an takobi bai kai da jikinsa in an so ka bai kai da jikinsa tufan ma ana kai mata azzuwa wa huwa awwalu man sana'a shi ne warkon wanda ya rigar sulki da yaki wa kana qablaha ya kasance kayan annabi Dawuda rigar yaki safa'ihu fagobi ne kwaba kwaba sai a ɗauko wannan a sa ga rabin hannu a ɗarme a ɗauko wannan asa a ɗarme sai su gani haka dai za a kama da ƙasa a ɗarmewa to amma shi sai su zube sawa za kai kamar aka sa riga kaga ya kawo shi gaba ko ya kawo canji wadir'u rigar turke bi ma'ana kamisul mar'a kamar irin riga ta mace kamar irin abaya wadda za a sa har ga dogayen hannuwa lakum don amfanin don ku amfana Allah ya sanar da annabi dawo da wanda aka kera rigar sulke da ya in da nasa a cikin jimlar mutane don ku da sauran mutane da su hutunakon don da ba ku kariya bin lilla lillabobi don ita rigar nan da ba ku kariya wabin ta kariya li dawuda liyukuta da kun dan ya tsaye ku ya ba ku kariya shi annabi Dawuda wajen nuni linufusi na kun don mu tsaye ku lillahi Allah ke ina wani abin qira'a ko linufusi na kun don in gasta ba ku kariya liyukuta na kun don annabi Dawuda ya samar da ku kariya linufusi na kun don mu kare ku inda Allah qira'a uku kenan min ba a cikin daga yakin ai harbikun yakin kuma a da'irun da lafiyan ba da shakiruna ko za ku gode ma Allah ya ayyo nasu ya ko mutane ko za ku gode ma nu'umi ni'imomina ni imomina. da tasdiqar rasuli da da manzo ai tishkuru ne ku gode min da zalika da gode ma a da ata, ku gode min da gaskanta manzona ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا لكل شيء عالمين الله سبحانه وتعالى يقول سليمان الرياء وموهوري كسا لأنه سليمان أي أيوة وسخرنا موهوري لسليمان ga annabi Sulaiman arriha iska afifatan mai ƙarfi wadda farko za ta tashi mai ƙarfi ƙarshe sai ta koma mai laushi wa bi ayatin ukra a wata aya ruha'an haifu asaba ruha'an mai sauki to inda Allah a baje da mai tsananin iskar yana nufin farkon tashi ta za ta tashi da ƙarfi kamar da jirgi ka tashi ruha an ko sadda bayan ta da na ko ta daidaita a sararin samaniya ta wuce ta Suleiman da ta waga ce sai ta zama kin saboda da ke cikin zai tashi sai ya tattara buguwa da kura wuri ya mushe ya ruri amma da ya kai saboda ya daidaita sai ya ce ai shadidatul rububi mai tsananin taɗawa wa hafifatun kuma mai sauƙin taɗawa da haka da yawa shi dai dai du'a in ya so ta yi ƙarfi ta yi in ya so ta rage ta yi ƙasa ƙasa ta rage gwargwaron niyya idan shi ba sai ya latsa wasu ko da zai ba ko wasu wani wuri ko a halin da yake da na da ya yi nan dukkan da ya sai da ya yi nan dukkan da sassa sai ya tajiri tana gudana ita iska nan da amrihi da umarnin Sulaiman ai asifatan shadidan mai ƙarfi tajiri da amri Sulaiman tana gudana da kuma na Suleiman. Ila da arzikin da jin bara suna biya sai iska ya ɗau annabi Suleiman shi da jama'a sai ya kai shi ƙasar da mun kawo albarka. Wani sha ta kashin sha Siriya. Ayyukan shari iska tana gudana mundariyatan tana kai matuƙa inda ya zo a shan. Ta kai shan inda za ta kai shi sai ta tsaya nan. Sira wa'iyi a mai ne min sababi na tafiya. أي رجوعه قموة منه للقريب على ما سافرت bayan ta tafi biki da shi gobarar da tsari da tsari sanyin baya iskan zai tashi da shi ya kai shi yaman ya kai shi sham da marice ya ɗauko shi ya maishe shi yaman قال الحسن حسن البصري رحمه الله لما شغلت نبي الله سليمان الخيل lokacin da dawaki suka shagaltar da annabin Allah Sulaiman hatta fatat ku salatul asr hatta la asr da kuce da da sai hushi lillahi don Allah fa a karar haila, sai soki dawakin nan ya soki dawakin nan fa abdalahu Allah sai Allah hurra mai makanaha madadin dawaki khairan minha abin da ya dawakin nan wa asra abin da ya dawaki sauri an ji samu annabi da zai kayan in ce haka gaskiya wannan riwaya ba ta inganta ba ba riwaya ce ba ingantacciya kamar da zamu zo cikin surar sadiq al-qur'an zikri a ƙara fayyace wannan cewa wai an ji samu annabi Suleiman dabbobi da dawaki yana bibin su yana bibin su suna sha'a suna wucewa wai har rana ta faɗi sannan ya sallar la'asar wani don ya ce a mai da dawakin nan duk a ba da Allah wannan riwaya ba ta inganta ba gaskiya don shi na malam ya ce lau tare da hazirin riwaya fi wani hikaya da na kana a hasan da malam ya bar waɗanda riwayoyi da waɗanda hikayoyi da ma ya ita don ba su inganta ba ba su inganta ba to almuhimmu duk da haka ne akwai ishara zuwa ga in mutum ya bar abu don Allah Allah zai ba shi abin da yake wannan kuma hadisi na ce, man taraka shay'an lillah hula ba hayar minhu duk wanda ya bar abu don Allah to sai Allah ya ba shi abin da yake Ya Allah ya ba shi abin da yake wata rana wani ya buga ma wani malami ya ce gashi na an ɗauke shi aiki amma wasu ta za a ginawa shi majini ne يشغل لي حرام ان هذا الا يتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان هي تكتب نور والعدوان يكون كجين عند بعد الرؤى شيء ابدا لا هي بس انا تيجا يا ابو فنجلا من كل عقله تي تي تقول تو ما تنام ما بيا سمع بياني لكن دي فا ابو الله تعالى الله باش وندي من ترك شاء الله وهو الله خير منه تقول احد دكتور ابو الله تعالى راك عليه don haka mu zan bari don Allah arrihu sai Allah ya sa Suleiman da iska ta jari tana gudana da amuri da umarni ya kai kasha a cikin yadda fa kana ya gado sai kasance ya kan ji safako min iliya daga Kudu. faya ilu sai shi kwana rana faya ilu ayyula kenan ƙara ya ilu ya yi kwana na kwana na rana kenan ƙara ko ya ce ya kulu bid'ahar a isbahar isbahar ko ɗaya ce daga cikin yankukan ƙasashen paris ƙasashen farisawa wato ɓangare kenan abin da take iraki ne iran ko kuma iran shi ne ƙasar farisawa sun mai ruhu da shi bari ce min ha daga isbahar sai kudu sai kasance rawa Muhammad jin da Babila a Babila Babila shi ma gari ne da yake kudancin Iraki a arewacin Kufa kudu ga Iraki kudu ga babban birnin Iraki arewa ga birnin Kufa jihar Kufa wa kunna mun kasance da kullu shay'in alimin Allah ke mun kasance masana game da kawai komai mun san shi min zalika nawa. komen za da ɗaya wannan ilmu na sanin mu da annama na odihi sulema? abinda zamu ba annabi sulema? ya da'uhu zai kai shi ila al zuwa ga kankan da take da nagari fa ba Allah sai muka aikata ala muku da na daidai da yadda ilmi mai hukunta idan abai isha zuwa ga Allah ya dan cancanta ta ba kuma ya san cancanta ta hanawa galibi wani Allah ya san inda ya ba shi wani to sai ya ba shi sai ya ji shi wani kuma an su Allah ya san in ya ba shi to bai da yafi to sai ya hana wani sai za alheri a hana wani don za ka ga wani dan abin da gare dan tarhi amma zai ta fa'a ma'ala shi ga wanda adda dukiya miliyoyi amma a addu'a Allah wanda in wancan mai saban Allah da gina duk duniya bai mallaki dubu da shiga amma Allah ya san abin abin da ya samu to in ya Allah ba mina dalila da yake nan to Allah ya san wanda in ya ba shi sabo da zai ana wani kuma Allah ya san ya ba shi na abin zai shi ba wani ma Allah ya san ba abin da bai gyara hali ne ba a ba shi ba saboda Allah yana koyi da rahama zai ba shi da ya jaru don in ya shiga mallaki lalacewa zai to ayin Allah na son bawa ɗaya sai ya bashi ma'ana dai basuwa da hanawa sirri ne na Allah da hikima tashi da kuma sani ne da cancantar a basuwa ko a hada ومن الشياطين من يغوثون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين الله سبحانه وتعالى ومن الشياطين mun goye ma annabi Sulaiman shedannun aljannu kangararrun aljannu man ya hutu na lahu wanda suke nocewa nocewa a cikin teku saboda shi don su gino domin lugu-lugu da marjani da sauran kayan da a cikin teku da ya bukata ya da da suna shiga da tsari a cikin teku fayyakun juna su fitar minhu daga teku aljawahira duwatsu masu alfarma masu tsada masu kawa da Suleiman da annabi Suleiman wa na amalan nuna zalim kuma suna aikata mai wasu aikace aikacen da ba haka ba ai alhaus suna aikin da ba nutsewa ba cikin ruwa min albina'i suna mai gine gine wa gairi da wani ne su malamai ma ta yi suna cewa duk wani gina da kan mai kauri mai karfa ɗari mai wani tsalo a ɗan ƙasanan a ɗan ta yi kyau da kawa an samu da daga samfarin salon ginin aljanu na annabi Sulaiman. Wa kunna lahum na. Allah ke mun kasance masu tsaro da su aljannan nan. Don tsari aljani in yayi aiki ya kare babu wani sai lalace wanda ya To in sun kai aiki sai Allah ya hana su lalacewa. Eh, Allah yana kawo tsafanin al'ada. Ba a wuta al'ada ta kore ba, to je da mu a kan da ta kone annabi Ibrahim ba ta kone ba to haka aljannu al'adar sun sun yi aiki sun kare babu wani su lalata wanda mun kai amma da su sai su yi aiki dole su washe haka nan don Allah ya hukunta haka min an yi su zu ma amin mun kare su daga kan su bada abin da suka aikata ya nan domin su aljannu kano sun kasance idza farahu in sun ka kare min amalin daga aiki kabla da daga dare حتى لو جبر عليك إن لم يستجدوا لغيره إن بفامون لنجد إن بابا أتني تتكوى سبات وجه إن دينا ليه بيبتي ناما إن دينا ليه تتبرش سبات فشي كذا نقول على رفعك أي أي جيزي الله يحدث لغيره فالجن الجن الذين سخرهم الله ولن على غوره للنبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جن نسيبين نأل جنن نسيبين وجعلهم دوانين صوت afdalu sun yi aljannu Suleiman kenan mojiza annabi Muhammad ta yi mojiza annabi Suleiman don shi Suleiman aljannun da aka hore mai musulmi na ko kayare kayare na shi ko annabi Muhammad musulmin da aljannun da aka hore mai musulmi na kenan an hore wa Suleiman kayaren aljannu an hore wa annabi Muhammad musulmin aljannu nawa kuka yi kenan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da anna mimman sakira da Sulaiman sun yi waɗanda aka ware wa Sulaiman da anna ladina sakhiru ko tushiru lin nabi don waɗanda aka hore ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minuna mu'minai ne wallazina sukhiru li Sulaiman aljannun da aka hore wa Sulaiman kuffarul shayatin kafirrena kuma shaytanu wal mu'minuna munziruna don shi su mu'minai za ka suna wa'azi suna gargaɗi don haka aljannan da aka wani ma'anai muhammadu da sun kaci qur'ani sai suka koma inda jama'a wa in sarafana ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadiru hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin da suka koma wani dan wanda aljannu da suka kama wa wadanda ko ya nuna wa shayadu shaytanu ko mashghuluna bi a'malin shaqa sai dai a shagaltar da su da ayyuka masu wahala وليس لهم عقول جنب أطلع عندنا ولا بد لهم makawa ga رئيس من حفظ للأروب دائما ميدوري وبعدين جاء تفسيرهم كما kore wasu ya kai matuƙa ya kai iyaka da mutu Suleiman da mutuwar Annabi Suleiman tun da Annabi Suleiman ya rasu sai zama hore wasu a bangare ne ta dakata bi mu'minina sabanin aljannu mu'minai da annabi Allah ya hore wa annabi fala ya hataju da su ba su da bukata ila hibzi amalihim da sai an kada aikin da su mu'minai da ba su hankali da kuma ilimin Qur'ani za ka ba su banna wa amma ta tiro ne amma hore iskan da an rawa Sulaiman فقد قال النبي صلى الله annabi ma ya ce sallallahu alaihi wa alihi عليه واله وسلم a cikin bukhari نصرت للصباح an hore ni da iskan gabas iska mai bugowa daga gabas idan ya bugo ana yaki sai Allah ya fara nasara wa uhlikat adu an ka adawa bid kuri da iskan dabur iskan da daga doba daga arewa tatakhiru horewa lil ibadi ga yaki a hore maka iska don ya tanye ka yaki a adabu ya zama ba min hude da shi da hanyar wajen ɗaukar ka ko ɗaukar mutanenka idan shi annabi Sulaiman an hore mai iska ya dauke shi ya ga mutane ne shi ko annabi Muhammad an hore mai iska ya dauke shi ya yi a hiyar yawa to ga sanan ma iskan ga al'umma annabi Muhammad bacin annabi ya wuce musahara har yau an hore mutanen annabi iska da hamle da hamle tsa'irati don ɗaukar jirage an jawiya na sauran samaniya an sakila masu nauyi irin su kafu an shigo shi da kaya da wannan mai ɗaukar mutane mai ɗaukar duhu mai ɗaukar ɗari bakwai amma da shi Allah ya hori iska don ya ɗauki al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke su daga nan zuwa can daga Najeriya zuwa China daga Najeriya zuwa Makka ba ma A zalika ashe na irin ma mu'jizar da aka ba annabi Dawuda Allah a annabi Sulaiman Allah ya dunkulle ma annabi ta haƙƙi al'umma وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين والكسة الثالثة kisa ta daga cikin kisoshi guda goma da muke a cikin su ƙala ta'ala Allah ya ce wa ayyuba ka ambata musu annabi ayyuba wazkur ayyuba wa huwa rajulun shi mutum ne min rumi daga cikin rumawa Ina cikin jinsin mutanen italiya yanka sibu da shi shina jingintuwa zuwa ga jisu bin ishaqa kenan suna cikin zuriyar annabi Ibrahim. Wa kana ummuhu uwa ita kasance min wani da Lodi tana cikin ɗiyan annabi Lodi mata. Bidi Harana kaga jika annabi Lutu na ke abi Ibrahim dan uwan annabi Ibrahim duk dai gidan annabanci wa huwa shine Abu Zulkifli shine uban Zulkifli Zulkifli is ta min ayyuba ka karanta musu sadda na da rabbahu ya roƙi ubangiji wa kada asabahu dhurr cuta ta same shi rashin lafiya damuwa fa khafa sai ji tsoro Ladi ne a ba ga addinin mabiyane sai ya zama a samu tangar tun da zai da rariya ta a samu komawa baya da ridda ga A mabiya ne allazina kanu ma'a wanda suke tare da shi fa qala sai yi shi sara An ni cewa ni masaniyar zurru rashin lahiya ta an ni anni bi da hamza bi taqdiril bai بتقدير البعد شيء سيع بتقدير البعد أي بأني شيواني ما صلي يضر رأتي دشيو كم ما يفنني أي أشدة فنني يا أشدة فنني يا غني وأنت كي ألا أرحم كي ما بيجنك الراحمين ما بيجنك هو دعاء هو دعاء وانا دعاء شيء ciwo ya same ni mai tsanani da suran addu'a ga Allah la'anna ta don kai ƙara da laye ga Allah du'a wa addu'a da in ka kai ƙara abin da ya dame ka ga Allah to addu'a da kai wa shakawa almalhiyu ƙara wadda an ka hana an hada garida la da kuma ba ta kasancewa illa da harkin la da khaliq sai zuwa ga halitta ba ga bai halitta ba abu ya same ka ka kai koken ka kai karaka ga wani wani bawa da cikin bayan Allah shi da aka kai ka kai ƙarar Allah amma in ka faɗa ma Allah to kaga ai ga Allah ka kai ƙara wanda ba wuri ne a kai ƙara fasta jabna da muka karba mashi nida a wuro kore na ma bihi min zurnin muka jaye mishi abin da ke gare na damuwa da cuta da rashin lafiya wa atina wa ahla mun ka bashi iyalinsa ya dullu shi da dalili ya ga wannan ala anna qurra cewa wannan cutar masa aula da huta shi ya tiyare liziya su itila don al'ada jarraba shi faka shafa Allah dhurra anhu Allah ya kurin ya mai damuwa ورجعهم إليه يوم يوم يوم على آل الصحابة وعلى آل اللاهية وعلى آلية لزم اللاهية وأنا أقوم يباشي مثلهم كتم كتم معهم ذلك من ذلك كما تاتي ورد إليه أيضا ماله يوم يسمي كياته وزاده لبذوريه أضعافه لنكي لنكي هي ده من يرسى لنكي لنكي عبد يرسى a sabrihi idan sakamakon hankulin da yayi wa aubatihi da komawa sai ila bola ba ka ubangiji ne bila jaza'in babu raki wala darbin babu shakka da musiba ta sami ayyuba sai ya hankali ya mai da abin da Allah bai yi raki ba bai yi shakka ba don haka sai Allah mai san mai da da abin da ya rasa a tarihi malamai suna cewa shira da rati cike da shanu da raƙumma da tumaki da awaki sai shi dan yanzu duk ya bushe hancin su zama da mara lafiya sun ga mutu ɗaya rana saka ba a garge an gaje ba ra'ati an gane eh, kamar a ce wani hili mai yawa kamar a ce hurumi eh, hurumin garin ku to a duk yawan hurumin na a ce dabbobi ne da annan sun cika sun cika wurin shi ɗaya zo duk ya bushe hancin su a ga mara lafiya wa a ɗaya zo mutu ne suna cikin shigewar lada gidan babban wasu, shi ɗaya ya hau sama shigewar ya buga da kwado da ƙarshe, zuwa da ne amma wannan abin nan ne tarihi na ba wai tabbaci gare ba tarihi tafi'in bisa ɗari bai da inganci to haka ne an kashe don haka dukiya ta ta halaka ya'ya ne ba da zo sai Allah ya mai dan mai ya sake haihuwar tsiya lunkin wadata amma dai abin da annabi ya faɗi cikin hadisi ingantacce wanda Buhari ya ruwaito annabi Ayyuba shi na wanka bayan ya ji dama yana wanka a yaushen gida ne ya ɗaya da zane ne ya farke shi na wanka zindir sai Allah ya ruwan warin zinari a hara ta zinari dindiɓa ta zinari ba ma shi ba farin zinari daga sama sai annabi Ayyuba ya bar wankan sai ɗauko zane ne shi hida ya kama kwasa warin na yana tara Zan zinari ba a ha wala zinari ala daga sai da kai to fari na zinari sai Allah ya kire shi ya ayyo ashe ban ta da ka gani yace Allah to waka da ba a taba ruwan zinari ba wani zinari ba lokacin da ayyuka da wani abu na wanda aka yi da sai mu roƙa Allah ya dan ba mu ba to amma wani abu da tarihi ba a ba samu an yi wannan ba ga wani ba annabi sai da annabi a yi ba kafin shi ba a yi ba kuma baya ne ba a yi ba da haka yanzu suna cikin tsedar yi a kaka addu'a ga shi Allah ya zuwa ruwan farin zinari hmm? inna hula yuhibbul mu'tadina wa da'u rabbakum tadarru'an wa khufiya inna la yuhibbul mu'tadin bai ba masu kai take aka ga addu'a to ya cikin kai da rike aka ga addu'a roƙon irin waɗannan abubuwan rahmatan don rahama maqulul lahu min indina daga gare mu mu ma'ana da ayyuba wannan don rahama mu sifa sifa rahama ta wa zikira don kuma tunatarwa da faɗakarwa da da daga masu bautar Allah liyazbir rusuma ma su kamar wanda Allah da Ayuba ya yi da rashin lafiya ko damuwa kan faru dai a saka mu su wanda ya hankuri Allah na saka mishi da adilina amma cikin suratul Fuad da Allah ya faɗi wannan zai ce wa zikira li ulil albab sai cikin suratul Fuad wal Qur'an da zikir sai la malamai suka ce to ai an faɗa wannan aya wa zikira li ulil albab da nan ko wa zikra lil adilina zai ba da amsar babu wanda ya fi kowa hankali duniya irin da mota ma Allah in aka ce wani kowa hankali wanda ya mota ma Allah shi ya kowa hankali don can Allah ya ce wa zikira da da alabari ga da hankali nan zai ce wa zikira da al'adu a yi da masu mota ma Allah shi kadai ba su haɗawa da kowa su sun gari kowa hankali don haka wani malami a cikin fatawa ne yake da za a samu wani shi wa ce ga miliyan goma cikin dukiya ta a bashe su in nan rasu ga wanda ya fi kowa hankali sai ya rasu zuwa ga Allah ya da miliyan ɗari ya ce ga miliyan goma ya keɓe ya yi wasici wasiya ta in ya rasu a bashe su miliyan ga goma ga wanda ya fi kowa hankali malamai suka ce sai a ba a gani wani kowa ibada wannan yankin sai a ba don wanda ya ibada shi ya kowa hankali don iya ta rashin hankali ka gidan da ta taho don da ɗan guduji ka tsaya wani abu wanda ba ya ba duk kawo da duniya ibada wa ma farqatul jinna wal insa illa bi abuduni duk abin da mutum ya tsaya yayi ya je tsaya na kawai shi amma mafi cancanta shi ibada don don ta dai an kawo duniya ashe ke da wanda ya dogara da bauta Allah ya yi kowa hankali ya fi kowa gane duniya ya fi kowa waye ba. ya yi kowa a wa duniya duk a lokaci ya yi ya sha Allah subhanahu wa ta'ala ko lokaci yana za mu tsaya gobe zai mu tashi wakkur Isma'ila wa Idris wa Zulkifli kullum min as-sabirin abin da muka karanta ne Allah ya ba mu da iko aiki da shi to ya Allah shi yayi muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Stay around.